وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا دارا شابير آه، وطن ربيعنا الأول هجران محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودا داري حدودا تلاتين دتارة دومن چيغا بدا كراتمنا كتاب الموطة برواية يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله لتافن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله آه، ساتين دي قباتا منا كان hadisu abi huraira radiyallahu an na batun kare idan ya sha wani abin sha cikin mazubin ɗayanku to ya wanke sha su bakwai muna kan shi wannan hadisi ne kamar yadda ya gabata abinda wannan hadisi yake fada shine idan kare ya sha abin sha cikin mazibin ɗayan ku to ya wanke wannan mazibin hasso bakwai shine abinda hadisi yake cewa wannan hadisi na abi huraira radiyallahu an yana da shawahid mun gane bambanci tsakanin uh, ashahid da almutaba'a da kuma al'itibar sannan mutaba'a ta kasu kaso biyu akwai mutaba'a tamma da mutaba'a kasira uh, ya zo ta hadisin uh, abdullahi bin mugaffal radiyallahu an wanda yana cikin sahihi muslim sunani abi daud سنن النسائي الصغرى الكبرى مسند الإمام أحمد بن حنبل سناك يا حديث آه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وندينا تكن سنن بن ماجه دا كتاب المؤتلف والمختلف نا الإمام الدار قطني دا تاريخ بغداد للخطيب البغدادي من طريق الدار قطني to shi wannan hadisi na abdullahi bin umar a wasu nusakh na sunan bin maja ya zo ta hanyar ubaidullah bin umar an nafi' an bin umar wanda shi ubaidullah thiqatun ne sabanin dan uwansa abdullah bin umar shi yasa akwai ubaidullah bin umar al-musaggar da kuma abdullah bin umar al-mukabbar to a wasu nusakh na sunan bin majah sai zo da ubaidullah bin umar wanda yake fiqa din wanda babu magana a kansa to wannan sai bayu a Sheikh Al-Albani rahimahullah cikin littafinsa Irwaul Ghalil fi takhrij hadisi Manar as-Sabil shafi na 62 sai inganta hadisin cewa isnaduhu sahih to sai zamana a wasu nusakh kuma na sunan ibn majah wanda nusakh ne asila ma'utamada sai zo da cewa abdullahi bin umar annafi' an ibn umar shi wanda yake fi kalam din wanda yake mutakallamin fi wanda malamai su magana a kansa to sai zama na al-hafiz al-mizzi rahimahullah cikin ah, tufatul ashraf ah, sai ya kawo shi wannan hadisi na abdullahi bin umar a babi na abdullahi bin umar al-mukabbar wanda yake mai raunin kenan ba a babi na ubaidullahi bin umar ba al-musaggar wanda yake fiqa sannan kuma sai ya nuni kan cewa samuwar cewa ubaidullahi bin umar a shashin wasu nusakh ya ce wannan wahami ne wannan wahami ne ma'ana abin da yake daidai shine abdullahi bin umar al ainishin mukabbar lal musaghar an gane to a shekul albani rahimahullah shi ya dogara da nusakhar da ta da ambatan ubaidullah an gane ba wanda wannan kuma wahami ne kamar yadda alhafizu mizzi ya ainihin ambata don haka duba ga wannan isinari ibn Maja kenan yana da matsala yana da matsala an gane to amma kuma ya zo a kitabul mu'talif wal mukhtalif na al-imam ad-darqutni kuma ahmad bin ali bin thabit abubakar al-khatib al-baghdadi ya fitar da shi a tarihi baghdad ta hanyar shi ad-darqutni nan kuma ta hanyar shi ubaidullah bin umar al-musaggar zuwa ga nafi zuwa ga shi abdullahi bin umar kenan hadisin ya inganta ta fuskar mai isnadin addar qutni hanyar addar qutni ba ta fuskar hanyar al-imam ibn majah ba ba ta fuskar hanyar al-imam ibn majah ba an gane ah, wannan kenan ah, sannan ah, ta fuskar zantowarsa wato ainihin marfu'an zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to sai zamana shi a muhammad bin yahaya az-zuhuli wanda shine shekhu ibn majah malamin al-imam ibn majah fi sunanihi ta fuskar ruwayar wannan hadisin an gane ta fuskar me ruwayar shi wannan hadisi zuwa ga sa'id bin abi aruba zuwa ga shi abdullahi bin umar zuwa ga nafi zuwa ga abdullahi bin umar wanda yake sahabi na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane? to sai zamana kuma ya zo ta wato ainihin hanyar yahaya bin ayyub al'allaf cikin al-mu'jam al-kabir li'abil qasim at-tabarani zuwa ga sa'id bin abi maryam kaga yayi tarayya da wa da malamin al-imam ibn majah wanda shine muhammad bin Yahaya al zuhli wajen rawaito hadisin an shekhi wanda shine sa'id bin abi maryam an gane to shi da ya tashi ta hanyar malamin sa'id bin abi maryam sai ya ambaci abdullahi bin umar al-mukabbar sabani shiwa muhammad bin yahya az-zuhli a shashin wasu nusakh na sanadin najah sannan haka ya samu mutaba'a ta aliyu bin sahad aliyu bin sahal bin al-mughira kamar yadda ibn al-arabi ya fitar a kitabul ma'ujam nasa ta hanyar aliyu bin sahal bin al-mughira zuwa ga sa'id bin abi maryam zuwa ga abdullahi bin umar al-mukabbar zuwa ga nafi' zuwa ga abdullahi bin umar sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenan wannan me yake nunawa ina nuna mai karfafuwar samuwar wannan wahami din an gane ba samuwar wannan wahami din haka ya zo mawkufan a matsayin magana ta shi abdullah bin umar radiyallahu anhuma wanda ya zo cikin musannaf na abubakar bin abi ya zo cikin musannaf na abdurazzaq as-sanani rahmatullah al-jami' a isnadin eh, al-imam abubakar bin abi fil musannaf sai ce anil umari mun gane ba sai ya takaito akan nisba din amma a isnadin shi a Abdulrazzaq bin Hammam as-Sanani fil musannaf sai ya ambata cewa ana Abdullah bin Umar al-Umari annabi an ibn Umar to kaga ta fuskar wannan isnadi zantawarsa mawqufi yana da matsala to sai zama al-imam abdurrazzaq bin hamman sai ya kara fidda shi kuma bi isnadin akhar cikin musannaf ta hanyar shi ubaidullah bin umar annafi' an ibn umar wanda wannan isnadi shi ya inganta kenan abinda zamu gane anan ya tabbata zuwa ga abdullah bin umar radiyallahu anhuma marfu'an a matsayin cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma ya tabbata mawqufan a matsayin maganarsa saboda haka kamar ina ya gabata a darasinmu na farko da muka dawo cewa zantowarsa ya tabbata mawquf wannan bai cutarwa ga tabbatuwarsa kuma marfura mun ambaci maganar al-khatib wanda ya faɗa a littafinsa al-kifaya fi ma'arifatu usuli ilmi ruwaya sannan haka ya zo ta hanyar hadisin ali bin abi talib رضي الله عنه وانا هنا تكن سنن الدار قطني المؤتلف والمختلف للإمام الدار قطني أيضا دا كما المؤجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني سيري أتكي سنادن سأكوي الجاروت بن يزيد الجاروت بن يزيد وانا متروكي أشاش النسخ ذاك الأتي الجاروت بن أبي يزيد تقول ليش الجاروت بن يزيد سنن كما أكوي هبيرة بن يريم كبيرة بن يريم وان ما فيه كلام ده هكا ب ب ب ب انغان تبا حديث وان دكي ضعيف جدا تفسك اسمات اما متى ننفى يا تبت آه، ضد الامام ابن الملقين آه، رحمه الله الكتاب خلاصة البدر المنير ياتي حديث حديثي ني وان حسن bacin ga illa ta samuwar aljarut bin yazid wanda maturuki ne malaman hadisi duk sun hada kan rauninsa kuma shi da kansa a littafinsa albadar munir ya tabbatar da wannan illa ne ya tabbatar da wannan illa ne kenan kaga wancan kace me wato ainihin mantuwa wahami ne abinda ya ambata ya rubuta a littafinsa babban albadar munir bai halarto shi ba kenan lokacin da yake takaita shi a cikin littafinsa khulasatul badal muriya da haka wannan sai ba ga ka samu me bambanci hukunci kenan daga nan zaka gane eh, kuskuren masu kokarin sukan a shekul albani rahimahullah har aka samu irin su hassan as-saqaf yake da tanaqudatul albani alwadihat za gane cewa jahilci ne rashin fahimtar mai ilimi an gane ba kamar yadda mun ambaci wannan a darsun sadiq sannan ya zo ta ainihin hadisin wato ainihin abdullah bin abbas wanda ya zo cikin musnad al-bazzar da al-mu'jam al-kabir la abul qasim at-tabarani to shi ma isnadin sa da'if ne bai inganta ba saboda min tariqi dawud bin husayn an ikrima maula bin abbas ruwayar kuma dawud bin husayn zuwa ga ikrima maula bin abbas ruwaya ce munkara kamar yadda ali bin abdullah bin ja'far al-madini ya ambata da haka bai inganta wata fuskar wato ainihin isnadi bai inganta wata fuskar isnadi wannan kenan kenan a hadisin da ya inganta ta fuskar shahidi ga wannan hadisin na abi huraira shine hadisin abdullah bin mugaffal sai kuma hadisin wa abdullahi bin umar مانا بلا بني بني انا انا عبد الله بن أباس عباس بانغانتا بتفسكر اسنادي هكنا علي بن ابي طالب شيما بانغانتا بتفسكر الإسنادي ضد ابن ملقن يا حسن آه، خلاصه البدر المنير رحمه الله تونا wannan wahami أبن kamar abin da al-haythami cikin majma'u zawaid rahimahullah ya ambata da yazo kanshi wannan hadisin na ali sai yake cewa aljarut uh, bin yazid lam a'rifu ban san shi ba wannan a uh, uh, ainihin almujalladul awwal kenan amma kuma a mujalladi na biyu yayi bayani akan cewa mataruki ne kuma kage ya san shi kenan a ce kaga wancan ne zuhul ne ya same shi to zuke sai ka ce shi kenan shi ma uh, alhaitam ya kamata a tara abubuwa irin wannan sai a rubuta littafi kudatul haythami alwadihat kaga jahilci kenan kaga jahilci kenan to abubuwa irin wannan akwai su saboda haka wannan kenan uh, abu na biyu a nan za mu ga cewa an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce idza sharibal kalbu idan kare me ya sha an ambaci lafazin me shariba shariba ya sharabu sharban wa shurban ashirbu da ashirbu da asharbu duk masdar ne na fi'ilin shariba fasharibuna shur balhim shi yasa yazo qira'a guda biyu fasharibuna shar balhim da kuma fasharibuna shur balhim to wannan lafazin na shariba malamai sai suka tattauna a kansa al'imam ibn abdulbar namri rahimahullah cikin littafinsa a tamhid da alistizikar yake cewa al'imam malibi anas rahimahullah shi kadai ya kadaita da ambaton wannan hadisin da wannan lafazin bai lafazin shariba ga dukkan waɗanda suka rawaito hadisin ga abin zinat da ma wasu hanyoyi da yawa da hadisin ya zo zuwa ga abi huraira to bai zo da lafazin shariba ba ba ya zo da lafazin walaga to gabanin ah, ibn albar ah, haka ibn manda mai fada shine abu abdullah ah, muhammad bin manda rahimahullah da kuma al-ismailiyu shine abubakar ahmad bin ibrahim bin ismail kamar yadda yake a kitabu nasabin raya lizzaila'i rahimahullah ana danganta zuwa ga al-ismailiyu saboda kakansa ahmad bin ibrahim bin ismail wanda shamsuddin zahabi rahimahullah cikin eh, tazakatul huffaz da yazo tarjamarsa yake bayanin matsayinsa da gogewarsa a harkar hadisi sai yake cewa a kodayaushe idan ya karanta tarihin wani daga cikin magabata to yakan ƙara samun yaƙini na yanke tsammani na samuwar cewa 'yan baya sai iya riskar magabata wajen haddace ilimi da kuma ilimi filhibzi wal ma'arifa yayin da yake tarjamar shi wannan al'isma'ili abubakar ahmad bin ibrahim bin ismail to cewa alimam malik ah, rahimahullah shi ya ta da kawo shi da lafazin mai shariba sannan kuma dukkanin hanyoyin da suka zo daga al'imam malik game da shi ibn abdulbar yake fada sun zo ne lafazin mai shariba wannan abu na biyu kenan to amma kamar yadda ya tabbata ya zo da lafazin walaga ta hanyar shi al'imam malibi na anas sannan haka ya zo kuma da lafazin shariba ta wasu hanyoyin ba ta hanyar shi al'imam malik bin anas ba rahimahullah an gane? al'imam abu ubaid alkasim bin sallam ya fitar a littafinsa kitabu tuhur min tsariƙi ismail bin umar malik bin anas an abin zinat عن الأعراجي عن أبي هريرة آه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولد إذا ولد إسماعيل بن عمر آه، سنهك آه، أبو علي الحنفي كما عندك تكن فتح الباري للحافظ ابن هجر يا أنبتا cewa al-imam darqutni ya fitar a kitabul muwatta'at nasa min tariqi abi ali al-hanafi zuwa ga shi al-imam malik bin anas zuwa ga abi zinad zuwa ga al-a'rad zuwa ga abi huraira da lafazin wato anishin idza walaga da lafazin idza walaga a waccan hanya ta isma'il bin umar al-isma'ili ma ya da ita a kitabul mustakharj ta hanyar shi abi ubaid al-qasim bin sallam sanaka yazo ya zo ta hanyar rawuh bin ubada rawuh bin ubada satin da ya gabata mun ambata cewa yana daga cikin waɗanda suka rawaito shi wannan hadisi daga wa daga al-imam malik bin anas rahimahullah rawuh bin ubada kamar yadda yake cikin nusukha asila mu'tamada daga cikin nusak na sunan bin maja a kitabu tahara ta hanyar shiro bin ubada zuwa ga malik bin anas zuwa ga abi zinat zuwa ga al'arat zuwa ga abi huraira cewa manzo Allah ce idza walaga da lafazin me walaga sai dai kuma a wasu nusak din na sunan bin maja ya zo kuma da lafazin me shariba kamar yadda yake a kitabul muntaka na al ibn al-jarud ta hanyar da ya shi rawuh bin ubada zuwa ga malik bin anas zuwa ga abi zinat zuwa ga al'arat zuwa ga abi huraira cewa manzo Allah ce idza shariba idza shariba kenan rawuh bin ubada ya rawaito ta hanyar al-imam malik bin anas da fuska nawa fuska biyu fuskar walaga da kuma fuskar mai shariba kenan a nan za mu gane cewa al'imam malibi na anas ya rawaki hadisin da lafazin walaga da kuma lafazin mai shariba kenan kaga cewa shi kadai ya eh, kadai ya kadaita da rawaito shi da lafazin shariba bai rawaito hadisin da wani lafazin ba sai lafazin shariba wannan magana ta yi ta tashi ta tashi sannan magana ta biyu cewa ya kadaita da wannan babu wanda ya masa tarayya wanda alhafis uh, ibn hajar cikin uh, fatahul bari yake cewa wannan magana ta ibn abdulbar annamari ba ta zanto kamar yadda ya yi awa ba wato al'amarin ba haka yake ba rahmatullah alaljami cewa al'imam malik uh, ya kaɗaita da rawaito da lafazin Shariba babu wanda ya tarayya da shi sai ya ambaci mutane biyu warqa bin umar warqa bin umar kamar yadda aljawzaki ya fitar a littafinsa wanda yake ainihin a sahihul muharraj kuma an buga shi suna muttafiqus sahih yana nan matabu aljawzaki malamai ne na hadisi guda uku sunansu yana kama da juna akwai aljawzajaniyu aljawzajaniyu mai littafin ahwalur rijal ana kiransa kuma da shajaratul rijal an gane ba sannan kuma shi aljawzaqi shine mai muttafiqus sahih wanda shi ma matsabu an buga shi wancan ma shi ma an buga shi sannan sai aljarqani mai littafin alabatil wal manakir shi ma an buga shi da dadewa fi mujalladain eh, birra'il muhmala amma sau da yawa za ga ana faɗa har ma a rubutu cewa aljawzaqani al-jawzaqani bil ma'ujama bizai wanda wannan galab ne abinda yake daidai ra'un ce muhumala eh la mu'ujama wanda wannan shine daidai to waɗannan malaman hadisi ne manya-manya kuma wannan tafan nasu duk an buga su sannan sai al-mughira bin abdurrahman al-mughira bin wa bin abdurrahman wanda al ya fitar ta hanyarsa sa littafinsa al-mustakharj al-mustakharj shiwa al-mughira bin abdurrahman da kuma abu nu'aym al-asfahani a littafinsa al-juz'u thalis min awali hadisi kamar yadda yake a kitabu nasibin raya lizzalai alhafiz kuma ya ambace abu ya ala abu ya ala amma ban ga hadisin cikin eh, musnad ba ba eh, eh, dama yana da musnad guda biyu akwai al-musnad saghir akwai al-musnad kabir to al-musnad saghir shine wanda yake matsabu an buga shi bi tahqiqi Hussein Salim Asad da kuma tahqiqin Irshadul Haqq al-Asari da kuma tahqiqi wanda ya fito kwanan nan Darul hadis na Abu Sa'id As-Sinnari an gane ba to kuma yana da al-musnadul kabir an gane ba to shi wannan yanzu babu shi sai dai ka sami ruwayarsa cikin littattafai kamar irin su a ainihin itihaful khiratul mahara na al-busiri da kuma ainihin al-maqasidul ali na al-haisari an gane ba da al-maqasidul ali na al-haisari domin su sun shi al-busiri ya kula da ruwayoyin abu ya'ala cikin al musnadul kabir nasa sannan haka alhaitami ya ambaci wasu ruwayoyinsa da suke cikin al-musnad al-kabir nasu cikin al-maqsid al-ali saban littafin littafinsa majma'u zawaid wanda wannan ya kula da ruwayoyin shi abu ya ala cikin al-musnad as-saghir an gane to ba maki cikin al-musnad as-saghir din ne amma da cikin al-musnad ba ke cikin al-musnad al-kabir ne amma cikin al-musnad as-saghir wanda yake matabu musnad abi ya ala matabu babu wannan ruwa ta hanyar mugira wato ainihin bin abdurrahman an gane wanda kyau amma dai alhafiz rahimahullah ya ambata cikin fatahul bari Da waɗannan malamai guda biyu warqa bin umar da kuma wa da al-mughira bin abdurrahman duk sun rawaito daga abizinat shi kuma zuwa ga al'a'arat shi kuma zuwa ga abi huraira cewa manzon Allah su suna ce idza sharibal kalb da lafazin me shariba kaga magana cewa al-imam malik bin anas ya kadaita da wannan lafazin kaga magana ta tashi sannan kuma ƙari akan waɗanda al-hafiz ibn hajar ya ambata ah, shine akwai abdurrahman bin abi zinat kamar yadda yake a cikin kitabul awsat ibn al-munzir libin al-munzir kitabul awsat na ibn al-munzir abdurrahman bin abi zinat zuwa ga abi zinat zuwa ga al-a'rat zuwa ga abi huraira cewa manzo Allah ce idza shariba al-kalb sannan kuma akwai shu'aib bin abi hamza kamar yadda yake cikin musnadu shamiyin li abul qasim at-tabarani shu'aib bin abi hamza zuwa ga abi zinat zuwa ga al-a'raj zuwa ga abi hurayra cewa manzo Allah ce idza sharibal kalb idza sharibal kalb an gane wanda wannan isnadi kuma isnadi ne ingatacce wancan kuma isnadi ne wanda yake hasan da shi abdurrahman bin abi zinat an gane to kaga daga nan za a gane cewa lafazin idza shariba da lafazin idza walagha kowanne ya yi ne ya tabbata daga abu zinat al malik bai kadaita da shi ba al-imam malik rahimahullah bai kadaita da shi ba sannan ya zo ta wata hanya kuma cikin sahih na ibn khuzaima rahimahullah ta hanyar muhammad bin marwan an hisham bin hassan an muhammad bin sirin an abi huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب الكلب ده لفظ منه شرب ba sai dai wannan hanya ta muhammad bin marwan zuwa ga hisham bin hassan ta zo ta hanyar jamil bin hassan jamil bin hassan to shi kuma jamil bin hassan kamar yadda al'imam abu hatim muhammad bin hibban al-busti a kitabu scott ya ce yughuribu wato yakan zo da abin da yake ba haƙo saɓanin abin da suke rawaitowa haka al'imam ibn abi shi ma cikin alkamil fi du'afa rijal ya ce yakan rawaito gara da yawa daga wa daga muhammad bin marwa don haka sai zama na ruwayoyi mafi yawa ta hanyar shi muhammad bin marwan da mata wasu hanyoyin zuwa ga hisham bin hassan zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira sun zo ne da lafazin walaga shi yasa badruddin al'aini cikin umdatul qari yace abin da yake shahararre ga hisham bin hassan ani bin sirin shine lafazin walaga ba lafazin shariba ba an gane kenan abinda yake daidai ta hanyar da shi muhammad bin marwan lafazin walaga ne saboda yan matsala da shi jamil bin hassan yake samu a ruwayarsa ta fuskar malaminsa muhammad bin marwan har ma abdan al-ahwazi mutumin garinsu ne yake cewa shi jamil bin hassan kaga suna ne mai kyau jamil kyakkyawa baban sama mai al-hassan ya ce kana kazzaban fajiran fasikan ya ce mutum ne mai yawan karya kuma fajiri ne fasiki haka ibn abi ya kawo da isnadinsa a littafinsa al-kamil fi du'afa irijal zuwa ga shi abdan al'ahwazi to amma mai yasa ya faɗi wannan magana ta yana za ka gane maganar ba haka take ba ba daidai ba ce to sai shi ibn adi ya kawo kisa da isnarinsa a littafin nasa da alkamil fi a fa’in rijal cewa wai wata mata ce ta ce shi jamil bin hassan ya neme ya lalata da ita sai ta ƙiyar saboda haka ya matsa ya matsa ya matsa karshe sai ta ce da shi ittaqilla ka ci tsoron Allah wai sai ce da ita ma'ana wannan magana da yake magana ce ta jahilci lokaci zai zo komai ma zai halatta ma'ana komai ma zai halatta wannan maganar da ya cewa komai zai halatta a bisa wannan ruwayar wadda bata inganta ba to shine ya abdan al zai gina wannan hukuncin na cewa makarici ne fasiki ne fajiri to shi yasa ma shi ibn abi cikin al-kamil fi du'afa rijal yake cewa a jamil bin hasan fi babi ruwaya saduqun ne hadisin sa hasan ne karbabbe ne yuhtajju bai da haka al cikin tahdhibut tahdhib harful jim a tarjuma shi jamil bin hasan yake cewa abin mamaki ya ya yaya za a yi abdan al-ahwazi ya rushe wannan malami da maganar matan ma da ba a santa ba eh bi qawlin ra'atin majhula ya za ka tafaru matan da ba a santa ba nan ko an ce wata mata shi ken sai gina hukunci a sai kaga dole sai mutum yana kula da wannan kenan dole sai kana kula da cewa shi magana ta inganta zuwa ga shi malamin da aka ce ya ce wa na kaza ne abu na farko kenan sannan maganar da ya faɗa kan wa na kaza ne me sababinta dole sai ka kula da wannan in ba haka ba sai mutum ya bayi zuwa ga tadaifu thiqat al-asbat al-a'lam wannan kuma sai bayi zuwa ga mai zuwa ga rushe hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karshe kuma barna sai ta alku. Karshe barna sai ta abu an gane da kyau kenan daga nan za mu gane abinda yake daidai da fuskar ruwan hisham bin hassan shine mai walaga walaga kamar da kuma shi ma lafazin shariba din da ya tabbata shi yasa alkirmani cikin alkawakibud darari rahimahullah yake cewa lafazin shariba yakan kunsa ma'anar mai lafazin walaga an gane ba eh, kamar yadda shiribe yake fa'idantar da mai sha to walaga ma yakan fa'idantar mai da sha walaga yayin da ya sa harshensa cikin mazubin ruwa ya kada harshensa ya tsotso ruwa to sai a ce mai walaga daga ainihin walaga ya lagu walgan wa wulugan mun gane ba sannan kuma akwai luga ta ainihin waliga waliga ya liru min babi warisa ya risu kuma akwai luga ta walaga ya liru min babi wa'ada ya iru mun gane ba sannan kuma akwai luga ta waliga yau lau waligan mun gane ba waliga waliga yau lagu walagan waliga yau lagu walagan min babi wajila yau jalu wajalan an gane duk daga alwuluk ne wato shine ainihin kare ya sha ya sa harshensa cikin mazubin ruwa ya zuka to shine ake fasa mana a karatun gida da cewa mai lallagi idan kare ya yi lallagi to wannan da shine abin da yake fada kamar yadda alkirmani ya ambata cikin alkawakibin darari cewa lafazin shariban da yana kunsar abinda ma'anar lafazin walaga yake kunsa wannan abu na biyu kenan sannan abu na uku za mu ga cewa a nan an ce faliyar zasilhu sabi a marwat ya wanke shi wannan mazubin wankewa ɗaiɗai hasso nawa hasso bakwai hasso bakwai iya na aka tsaya to ya zo cikin sahihi muslim da sunani abi daud da sunanin nisa'i as-sughra al-kubra min tariqi hisham bin hassan an muhammad bin sirin an abi huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce ulahunna biturab wato wankin farko daga cikin su wannan wankuna guda bakwai ya hada shi da me da turbaya ya hada shi da turbaya wannan ta hanyar hisham bin hassan zuwa gawa zuwa ga muhammad bin sirin sannan ya zo cikin a Jami'u tirmizi da kitabu ta haƙiƙa لابن الجوزي رحمة الله على الجميع آه، من طريق المعتمر بن سليمان عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولاهن أو أخراهن ulahunna au ukhrahunna ma'ana wankin farko ko kuma na ƙarshe ruwarwa ruwar ayyub kaisan zuwa ga muhammad bin sirin amma ruwar hisham bin hassan zuwa ga muhammad bin sirin ta taƙaito akan mai wankin farko biduni shak wala taraddud an gane to haka al-imam uh, abu ja'far at-tahawi cikin eh, littafinsa sharhu mushkil asar ya rawato ta hanyar malamin al'imamu tirmizi sawar bin abdullah al'ambari an gane? har zuwa ga shi ayyub bin kaisan zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira cewa ulahunna wanki na farko kaga ba tare da gwangwabakon bayan ta hanya ɗaya kuma to haka alimam Abuja abu ja'far al-tahawi har yanzu a littafinsa ɗayan mai suna sharhu ma'anil asar ya rawaito ta hanyar da shi al-mu'tamir bin suleiman zuwa ga ayyub bin kaisan zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira cewa manza Allah ce hunna wankin farko ba tare cewa kuma ko na kashe ba saɓanin wa ruwayar al-imam tirmizi da kuma shi ibn jawzi a kitabun tahqiq duk da shi ibn al-jawzi rahimahullah abul faraj abdurrahman bin ali ibn al-jawzi da ya kawo ruwayar a littafin da kitabun tahqiq sai ya ce sawar bin abdullah al-ambari shekhu tirmizi malamin shi al-imam tirmizi sai ya ce mai rauni ne saboda ga maganar da sufiyan bin sa'id al-thawri ya faɗa kansa na cewa laysa bi shay laysa bi shay an gane to wannan maganar ta shi ibn jozi wahami ne wahami ne kamar yadda ibn abdulhari cikin littafinsa tanqihu tahqiq wato tankara da reraya da ya kan littafin at-tahqiq wanda ya sama suna tanqihu tahqiq yana nan a adwa'u salaf sun buga shi a majaladi biyar da bugun farko da ya fara fitowa shine na darul kutub ilmiya a majaladi uku wanda yake cike da tahrifat saqatat da sauransu to abuwa usalab uh, sun buga shi bisa ta haƙiƙi wanda yake mai kyawu a mujallaji guda biyar to ibn abdulhadi sai masa ta'aqqub da cewa ai sawwar bin abdullah al ambari malamin tirmizi shi sufyan bin sa'id al-thawri ya bar duniya tun kafin a haife da shekara 20 to ta ya suka gamu balle har ya san shi ƙarshe har ya gano cewa mai rauni ne ya na shi an gane da haka maganar da ya kan kakansa ne shi ne sawar bin abdullah bin kudama kakan shiwa sawar bin abdullah al'ambari shekhar tirmizi mun gane ba ah, li'anna shekhar tirmizi hafido hafido man sawar bin abdullah bin kudama wanda shine kuma sufiyan bin sa'id al sauri yayi magana a kansa an gane ba da haka ma al-hafiz cikin tahzib at-tahzib da yazo tarjama shi sawwar bin Abd bin qudama kakan sai yake cewa wannan ne wanda sufiyan al sauri yayi magana a kansa amma ibn al-jawzi sai wahami sai ya dauka kan jikansa ne malamin tirmidhi din shine sawwar bin abdullah al-anbari to haka gabaninsu ibn da ƙeƙil cikin littafin sa al-imam mun gane ba ah, haka azzaila'i cikin ah, nasibin raya da ya nakalto maganar ibn da idai a littafinsa al'imam kan wannan wahamin da ibn jawzi yayi to sai yake cewa ibn abdulhadi rahimahullah ya nakalto wannan maganar ta ibn da id wajen yi wa ibn jawzi gyara amma ko bai jingina zuwa gare shi ba da wannan magana akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine nuna maka ladabi da amana ta ilimi idan ka ciro magana daga mutum to ka jingina masa idan ka samu fa'ida ta ilimi ga littafi to ka ce a littafi kaza kar ka bayyana cewa naka ne abu na farko kenan sannan abu na biyu wanda shine a shahid wannan maganar da azzaila iya faɗa wato shi saɓanin abin da yake cikin shi tanki hutu haƙiƙin ne na ibn abdulhadi wato ibn abdulhadi ba wai ya ga magana ibn daqiqil bane a'a karatun sa ne dama ya san shi da haka sai yayi wa ibn jawzi gyara da shi kuma a shi ibn daqiqil shi ma yayi magana akan wannan kuskuren na ibn jawzi shi yasa ma idan ka koma tanqiyu tahqiq na ibn abdulhadi da kuma al-imam na ibn daqiqil shi ma an buga wani bangaren sa za ga magana ibn daqiqil ta sha bamban da magana ibn abdulhadi sun bambanta da juna to kaga ta za a ce mai maganarsa ce saboda haka wannan wahabi ne na ibn jauzi abin da ya ja ibn jauzi samuwar wannan wahabi shine daukan ilimi daga littafi ba daga malami ba to wannan shi ya bayu littattafansa suke da kurakurai da yawa irin waɗannan irin su al-mawdu'at irin su al-ilalul mutanahiya da sauran dai littafansa suke da abubuwa irin wannan da yawa saboda daukan ilimi daga littafi ba daga malami ba mun gane ba Ah, shi ya sama shamsuddin zahabi rahimahullah cikin siyari a alamin nubala ah, mujalladi na 21 shafi na 378 bugu na masu risala yake cewa kurakuran da suke cikin littafin ibn jozi ta sahifat da ta harifat inda shekarun da ya a duniya za a da masa da su to ba zai iya gyara wannan kurakuran da suke cikin littafansa ba abin da ya ja masa kuma shine daukan karatu daga littafi wannan fa a wancan lokacin da yake akwai malamai kuma akwai littafin ana kula da sauransu ina kuma ga yanzu lokacin da madaba'a tijariya suka yi yawa kenan kaga yanzu ne fi cancanta a samu mai kurakure da ta'adi na ilimi amma kuma yanzu ne aka fi karambanin yin watsi da malamai kowa sai amfani da littafi kai ba ma littafi yanzu an koma kwamfuta ko sacin a a google idan ta kai mu muhammad bin sirin rahimahullah wanda ya rusu ya tana da goma kamar yadda al ya ka cikin taqayyul il yake cewa na so a ce hannuwan masu rubutu duk an yanke su me yasa ya faɗi wannan don sun tozarta ilimi mutane sun waye gari kawai suna ɗaukan ilimi a littafi saboda an riga a rubuta shi yana ganin karisa ce adi ne barna ne ina kuma ga yanzu kenan inda ya zo wannan lokacin wanda an koma harkar kwamfuta da sacin a google har ma ana cewa sheik google sheik google ka ga barna na ta'adi kenan saboda ka ilimi dole sai an karbe ta hanyar malamai to ibn jozi tare fa da yayi karatu wajen malamai amma sai zamana akwai ilimomin da alittattafai ke dauka wannan sai ka masa mai samuwar wannan kuskure ne shi yasa cikin na sai yake da abubuwa da yawa na matsaloli shi yasa a suyudi cikin nazamu dura alfiyatu suyudi yake cewa wa fi kitabi walad al-jawzi ma laysa min al-mawdu'i hatta wahima min as-sahih wad-da'if wal-hasan wa min gharib ma tarahu fa'alami fihi hadith min sahih muslim mun gane ba wa وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع hatta wahima من الصحيح والضعيف والحسن دمنته كتاب يلقول الحسن ومن غريب ما تراه فعلمي فيه حديث من صحيح مسلم إن هذا كتاب لتفهم سنة القول الحسن بالذب عن السنة كما عند ابن هذا الشيء القول المسدد بالذب عن مسند كان جانبا وانا كلا saboda هكا وانا نوني نيجا طلاب العلم a koma gaban malamai ana karɓar ilimi wannan zai taimaka wajen gane ilimi da kuma daidaita maka fahimta da kuma takaita maka zango wani karatu idan kai za ka je ka yi bincike a kai sai ka shekara goma ba gano ba amma in gaban malami ne sai ya gaya maka cikin sauƙi ka ɗauki alƙalami kana rubutawa an gane an fahimci wanda kyau wannan kenan ah, sannan ya zo kuma min tsariki ƙorwa bin khalid a cikin kitabul ma'ujan na ibn al-muqri da sunan dara kutni da al-musadarak na abu abdullah al-hakim nisaburi da asnan kubra lil imam al zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira da lafazin cewa wankin farko cewa mai wankin farko na ma biduni taraddud ba tare da kwan baya ba sannan ya zo min ɗariƙil auza'i cikin sunan dara kutni da kuma asnanul kubra lilbehaki da kuma asnanul sughra lilbehaki aidan zuwa ga shi muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira cewa ula hunna wankin farko daga cikin wankuna guda bakwai nan ma biduni shak sai dai ruwayar al'auza'i zuwa ga min sirini kamar yadda shi da kansa imam dar kudni ya bayyana cikin sunan dar kudni yayin da ya rawato hadisi haka al-imam ibn hibban a kitabu thiqat cewa bai ji daga muhammad bin sirin ba domin lokacin da ya ji wajen muhammad bin sirin ba shi da lafiya a ƙarshen rayuwarsa ne da haka bai ji ruwa daga shi ba idan kaga ruwaya ce munqatiya akwai linqita' بين الأوزاعي ومحمد بن سيرين ومحمد بن sannan ya zo wato ainihin min tsariƙi abda bin suleiman zuwa ga sa'id bin abi aruba zuwa ga katada zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira cewa manzala ce ne ulahunna ulahunna an gane wanda wannan ruwaya tana cikin wato anishin sunanin nasa'i eh, a tsohura an gane wannan sannan kuma ya zo min tariki aban bin yazid al-attar cikin sunani abi daud da sunani dara kutni zuwa ga katada bin di'ama bin katada as-sadusi zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira da cewa as-sabi'ata bitura na bakwai ya zanto da kasa kaga katada anan ya sabawa sa'id ibn abi aruba sannan ya zo kuma min tsariƙil hakan bin abdulmalik cikin sunan dara kutni da al-mu'talif wal-mukhtalif an gane shi ma da lafazin cewa as-sabi'a bit-turab as-sabi'a bit kenan kaga a bin zai al-attar ya saumi mutaba. to amma shi al-hakan bin abdulmalik da'ifi ne da haka sai na ruwaya tabbatacciya ga katada bin di'ama zuwa ga Muhammadu bin sirin ita ce ruwa cewa wankin farko cikin wankuna bakon nan a hada shi da turbaya kenan sai mu gane cewa ruwayar al’imam abu dawud cikin suna abu dawud da cewa asabi abu turaf wannan mai ruwaya ce shaza. ruwaya ce shaza tunda daman ah, shaz ana samun sai daga wa daga sika ba daga wanda yake da'ifi ba tunda aban bin zai al-attar sika ne to sai zanto kuma ya saba wa siqat wanda suka rawato daga katada shi ya ce na bakwai as-sabi'a bit-turab su kuma sun ce ulahunna bit-turab da haka ruwaya ta zama hafuza wannan kuma ta zama mai Shaza wanda wannan shine abin da yake daidai an gane sannan ya ta hanyar min ɗariƙi khilas bin amr an abi rafi an abi huraira ah, cikin ah, as-sunanul kubra lil imam an-nasa'i da lafazin ihdahunna cikin kuma as-sunanus sughra lil imam an-nasa'i da lafazin kome ulahunna an gane da lafazin ulahunna kamar yadda yake cikin sunan dara kuɗi ulahunna diddai ta hanyar min ɗariƙi hisham bin abi abdullah an gane ba duk ta hanyarsa kenan wannan sai yake nuna cewa a nan an sami tasarruf minar rawi sai zama abinda yake daidai shine ulahunna kamar yadda yake a ruwayar jama'atin min thiqat ba ihdahunna ba wanda idahunna ma haka yazo a ruwayar shi Ali bin Abi Talib wancan hadisin na Ali bin Abi Talib ihdahunna bil batha an gane ah, haka yazo kuma cikin ah, musnad al-bazzar min tariqi yazid bin ibrahim an muhammad bin sirin an abi huraira da lafazin hunna kuma ya zo cikin musnadul bazar da kitabu tuhur na abu ubaid al bin sallam da kitabul fawaid na abu tahir al da tarkatul huffaz lil imam az-zahabi ta hanyar wato ainihin Alwalid bin abi shine Alwalid bin abdullah bin abi thawr wannan lokaci ana jingina ga kansa shine abu thawr shi kuma zuwa ga as-suddi shi kuma zuwa ga babansa shine abdurrahman bin abi karima shi kuma zuwa ga abi huraira nan ma da lafazin hunna. amma ruwar ita wannan bata inganta ba tana da rauni saboda shi baban as-suddi abdurrahman bin abi karima majhul ne sannan kuma cikin musnad al-bazzar ta hanyar abbad bin yaqub ne ar-rawaji wanda shi'iyun ne ghal fi tashayyu' duk da alhafi cikin takaribin tahazib ya ce rafidiyun saduqun to wannan akwai fi tasahul mun gane ba da shi ya samu al bukari Bukhari ruwaya da ta hanyar sa cikin sahih bukari ruwaya ce mai bil muqarana maqarunan bi ghairi min listi shahad la min babil ihtijaj Abbad bin Yaqub ar-Rawajin yana daga cikin rijal na at da kuma al-Imam Ibn naja shi yasa al-Aini cikin mutul qari yake cewa wanda ya kai mataki irin wannan to bai ma kamata a ce za a yi ruwa ta hanyarsa wanda har ya kai matakin zagin sahabbai da sauransu to wannan zai zama na akwai koruwar mai fika daga al'amarinsa samun tabbaci da nutsuwa daga al'amarinsa an gane wannan kenan sannan kuma ya zo cikin musnad bazza an gane ta hanyar abdul a'ala har zuwa ga sa'id bin abi aruba har zuwa ga shi muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira da lafazin akhiruhu na ƙarshen shi wankin to a haɗa shi mai bittura da turbaya a haɗa shi da turbaya to idan muka tattara wannan ruwayoyin sakamakon da za mu samu gaba ɗaya shi ne ruwayar ƙula hunna ta hume ita tafi inganci domin ta ce ruwayar mafiya yawa mun gane ba yawwa saboda haka tafi inganci ita ce daidai kamar yadda alhafis ya bayyana haka cikin fatahul bari da haka ana namun cewa lokaci yayi za mu tsaya nan ragowar bayanai satin gaba muna rayu sai mu kara wa bi hazal kifaya walhamdulillahi rabbil alamin